La Libye a réaffirmé mahukuntan libya sun amince a shiga kasar domin kwashe mutanen da ke tsare a cikin sansanonin da aka gano cewa ana aikata wannan abin asha na biyu kuwa an amince hukumar kula da bakin haure ta taimaka domin dawo da 'yan afirka da ke fatan komawa kasashensu na asali har ila yau kasashen duniya sun amince su haɗa gwiwa domin karfafa tsaro da kuma musayar bayanan sirri da nufin karya lagon masu wannan safara ya kamata a fahimci cewa masu farcin mutane wani gungu ne na jama'a da ke da alaka da masu safarar makamai da masu fataucin miyagun kwayoyi sannan suke da alaka da kungiyoyi na ta'addanci a cikin yankin sahel da sahara daga gabar ruwan tekun gini har zuwa kasar libya